dukiyar a hannuna ni sai in bincika in nemo yan uwansa da ni ne mai gari ni na san kowa ta sakon da za a ba a nemo shi da a nemo shi sai in danka masu kuɗin a madadinka ina ganin me zai hana ba za a nemi dogon gwani ba domin dogon gwanin nan malamin mai rasuwa ne shi zai fi mu sanin inda dangin wannan bawan Allah suke karshen tafi yanzu kan ana ma zuwa ya mutu to ai dole ne sai mun sako matan limami a cikin wannan sabgar sannan kuma mu haɗo da zan kaɗaiɗiya bayan nan kuma a saka limami da ararama duk su zama suna hannu idan ba haka ba muka kuskura muka yi wasa kamar yadda suka mana a baya wallahi za su sake mana Allah ya baka nasara. a dogon gwani fa bai san inda dangin marigayi na suke ba dama ba shige ce bane irin naka ce a bani dukiyan nan a bani dukiyan nan a hannuna eh in nemi dangin mamacin nan in danka musu a basu amma ka tubure ka ce a'a duk da haka ranka ya daɗe zuwan namu ya yi amfani domin mun fitar da wasu tambayoyi guda goma sha biyar sai mutumin da ya ansa tambayoyin nan daidai babu wata gargada shi za ba dukiyar tambayoyi ina tambayoyin suke a ranka yadi ba tambayoyin za ka tambaye shi ba amsoshin za ka tambaya idan ya gaya maka wanda duk i amsa yadda ka sani sai kawai ka bashi Yin gaskiya ne an rubuta amsa zuwa yanzu dai wato tambayoyin ba su kammala ba amma insha Allah kafin na bar wannan ƙauyen zan damƙasa hannun malam liman da ara harkar nan mamacin nan ya amince da wannan kuma dukiyar nan tana hannunsa kuma ba mu san mutuwar ba mu san dukiyar ba sai ta bakin wannan haka ne to ka a bisa a sannu a sannu tunda sun ce sun tsara tambayoyin nan a ba a hankali a hankali a karɓi abubuwan nan ko kuwa wannan gaskiya eh, ko kuwa um, um, arama to ai wannan zancen naka duk wanda ya ja da shi hmm. to da Allah yake ja wannan gaskiya ne gaskiya ne wannan dai babu damu. mutum mutum mutum duk duk gashin da yake fuskar sa kuma mutum ko ko bayan ƙwarya ne ni ne shugaban sa haka ne gaskiya ne gaskiya ne Allah ramma a ah, mallan liman a gaskiya wato na fuskanci mai garin nan hmm, ya fito da zalamarsa a fili ta san cinye wannan dukiya. don haka ina ganin abin da ya kamata zan danka komai a hannunku kuma wannan shi ne dalilin da ya sa na ce tambayoyin ba su kammala ba ah, lauya za ka danka komai a hannunmu ah, in ma ka danka komai a hannunmu to dukiya ta kasance a hannunka in eh, ya so idan mutum ya ci wannan gasa ko ya ansa wani tambayoyi kai kuma sai ɗauki aka ba su ban gane ba kamar ya wato na goyi da bayan abin da ya ce mu a bar mana aikin yin tambayoyi amma dukiya ka tafi da ita duk wanda ya zo ya tambaya mu mu masa tambayoyin wannan shi kamata halaba shi idan mutum ya ansa daidai sai mu ce zo to ku dai malamai ne magada annabawa na ganin ba sai na ja muku wasu hadisai da ayoyin alkur'ani ba kawai abin da nake so ku sani kusan ita amana wata abbar tambaya ce a ranar lahira to sai a riƙe amana tsakani da Allah ko wannan gaskiya ne amma ina ganin a shawarci lauya wannan maganar kamata yi a samu mai gari ka sa shi ya yi shela ya sa a yi shera, a tara al'umma gari in aka tara al'umma gari sai ka tashi cikin jama'a sai kai musu wannan bayanin kaga in kai musu wannan bayanin to babu sauran wani zargi kuma mu kanmu ka ba mu saukin al'amari na goyi da wannan magana bayan wanta wannan magana saboda duk gaskiyarka to ka guji aikata abin da zai haifarwa da wani zargi Very good. Allah ya taimake ka to ni fa yanzu na riga na gama da komai kuma insha Allah gobe zan wuce yayi kyau yayi kyau yayi kokari yayi sannan ka da kokari am ina dukiyar sai a danka dukiyar yanzu a hannuna ko eh, Allah ya taimake ka sai an tara mutane na yi musu bayani sannan zan damga maka dukiya ha bawan Allah shi ne mai gari ka danka masa dukiyar nan alabashi shi sai i tara mutanen sai i musu bayani bayanin nan na kai an yi taron nan an me kake so a yi ne kuma ne dan Allah ka bashi ai akwai abin da ba ba har yanzu amma ni za a danka wa dukiyar ko to me rage yanzu abin da za a yi ina amsosin tambayoyin bashi sai gobe zan bayar Allah kai mu. Allah ya kai mu sauka lafiya sauka lafiya hankali karka ta kama na rogo eh, karka ta kama na shuka eh. ta mutu wai shi wai wannan yaron mai me yake nufi ne eh an ban taba ganin jarababban mutum irin wannan irin lauyan nan ba haka ce rayuwa ne ka zo garin mu ka nemi ka fi mu rawa kana nema ka fi mai kora shafawa kai ka ba laifin kowa bane bar waliman da alarama duk su ne ummul abai sun kulla masa wannan kulla wannan sharri rabu da su in sun san wata ba su san wata ba ai sauyawa gyambo kafa zan ba dani za a danka wa dukiyar ba a matsaya na mai gari masha Allah kuma kai ne mai tambaya kai ne kuma alkali to kawo ko sini sai in gaya mutum in gaya maka amsar maka tambaya kwarai ko sannan eh, tuwo na mai kike nan banza ya mu za a gaya ma da mara kamar tukunyar dambu Allah ba alhamdulillah to kamar yadda lauya ya yi alkawari to lauya ya cika alkawarinsa gashi ya zo saboda haka sai mu saurare shi mu ji abin da ya zo da shi kai jama'a salamu alaikum wa alaikum assalam ah, zuwa yanzu mun gama tattara bayanai amma har zuwa yanzu ba mu samu daidai da mutum ɗaya ba da ya fito ya ce shi dangin marigayi ne haka ina ganin a yanzu za a yi shela a cikin gari ko ina da ina duk wanda ya san cewa shi ɗan uwansa habi ne shi danginsa ne sai ya zo ya gabatar da kansa akwai tambayoyi guda goma sha biyar da muka tanada. da dukkanin wanda ya amsa wannan tambayoyi gaba ɗaya kaf to shine ya gaji wannan dukiya kaso biyu na sahabi a mai gari shine wakilin dukiya kuma kowa wanda ya ce shi ɗan uwan sahabi ne gidan mai gari zai zo domin amsa wannan tambayoyi alarama da kuma malam liman su ne waɗanda suka san amsoshin waɗannan tambayoyi wannan wannan abin daidai amma ni nake ga wannan duke ɗungurungun sai a danka ta hannun mai gari yadda bai zama duke tana hannunsa duk al'amuran da aka ce za a yi wannan gari namu yabba yabba eh haka yayi haka yayi jama'a eh ba haka za a yi ba dukiya tana wurina har sai wanda ya amsa tambaya sannan zan gabatar da dukiya wato ni ina ga abin da ya dace kaso ɗayan nan da ake magana bayan an cire biyan nan to kaso ɗayan a danka wa mai gari tunda an ce aikin jama'a dama za a yi da shi ko ba gaskiya ba yayi haka yayi eh haka haka za a yi eh, ba za a yi haka ba ita ma wannan dukiyar tana hannuna har sai an tara dattawan wannan ƙauye an ji ra'ayoyinsu dangane da yadda suke so a kashe musu kuɗinsu. su kuma an tsara abubuwan da kowa da ke wannan gari zai amfana bisa wannan dukiyar da sahabi ya bari Allah ji kan mayafanka kaga bai kamata kuma a ce an danka dukiyar mutane a hannun wani mutum guda ba ba Allah ai hankali kuma me shi ba kuma shine wani me gari ban gari lauya shi ba lauya wani ci kai falwaya sai in zaki falwaya wallahi sai in zaki falwaya wahidi sadaka saboda annabi wahidi almajiri na'am za ka ci tuwo alƙur'an na ƙoshi kunufa shi ma ban zo to zo ga ɗan wake ya sun ba da so shi ba to je ka Uwar gida babu ɗar madara. Madara? Hmm. Babu. Salamu alaikum. Mala lafiya? Lafiya kalau. Ai, majiri ne ke mara. shine zaka shigo min cikin gida ni eh to ai wai barin ce ta kawo haka na gaya maka abin da nake da shi kace ba za ka ci ba dan Allah ka fita a gidan na kafin mai gidana ya dawo eh to ai da yake kin san gidan amarya ba a rasa dan kaza kin san amarya sai da kaza kaga malam fita daga gidan nan kafin mai gidana ya dawo rasa ya bace au mai gidan baya nan ne ya fita eh na fita amma ga nan na dawo wuni me kake yi bara ko kwarto me kake yi ba komai bara nake yi bara na shigo ta ina wa kake bara katan garji da kai ka zo ka sa mace a gaba kana mata dogon kallo ka tura mata idanu me kake nufi zaka yi ba wai me menene me kake nufi to me yana tambaya bana nan menene me za kai mata shikenan ka zo ka makalkale sanda so kake kinan ta canji sandan naka kenan ko eh bara ni dai kaga wallahi tallahi inuwar ka na sake gani a gidan nan wallahi sallahi sai ranka ya baci sai na tsinke maka wannan abun bayan ba sai mata kai ga haka fita ka ban guri tage ka makalkale sanda me kake nufi sandan za ka yarke nan na ga ikon Allah ya ya kuma ba ka yin ihu irin wannan ihu ake in ya fara miki ba kuna daukan dogon lokaci shikenan sai dai a ji zancen da ba je ba ya haƙuri ne gida shugaban shi fa kenan cin sai ke ba ki ganin da yake makale sanda Allah yake ba ha liman an kare ala ramma Ala ba ta mana shin ƙauyen nan a ƙarƙashin ikon waye ki ƙarƙashin ikon ke yake ina ƙarƙashin ka mana to bisa yasa ba da ni kamar ya mun yadda da da ba mu yadda da kai ba ma zauna a ɗanka to a'a to ku gaya musu amsoshin da ake tambaye kuma na tambayoyin da ake so a gaya wa jama'a ko gaya masa amsoshin isa ne a'a mai unguwa mu alkawarin da muka yi da lauya babu wanda za mu gaya wa ansa wannan tambayoyi wanda irin alƙato shi kenan haka za mu zauna idan kuka bingire kuka mutu shi kenan babu wanda ya san wannan amsoshi wannan tambayoyi lauya ya san akwai tambayoyin na amsoshin duk suna hannun lauya ya san komai to to to na ji idan ni ba ku yadda da ni ba ba za ku sa ni cikin wannan al'amari ba ga mai anguwa nan na ba ku kusan da ma shi ciki ai komai da shi a gabansa ai shi ma amintace ne anguwa to ai ranka dade idan da lauya ya so ya sa mai unguwa kai ba ma mai unguwa ba duk wanda lauya ya so ya gaya wa amsoshin wannan tambaya zai iya gaya mai tashi kwace wanda kai to Allah ya ci zuciyarka ku tashi Allah ya zuciyarka na ga dama eh ga dama zan wuce tashi ko tashi ko ban ku da ruwa nema wani afuwa an ki an nema a ina a'a bismillahir rahmanir rahim kowa dai ba ai za a bi shi ko ku kuna sai sai a kira ce wani malamai wannan da zamanin farko suka zo irin sa ne za a tuma mana da kai unguwar Rashidu tashi maza maza ka je gidan gwani mutu ya shaida maka ya faɗa maka amsoshin tambayoyin nan da suke nema. Kamar da karfi. Ga zama mata tashi ka Waya na ga kwana biyu kin daina kwalliya ne. Ba san yin kwalliya. Dawa kike wa? ai ganewa ne cewa wahalar da kaina nake ta yaya zan zauna in dinga kwalliya ina bata kaina lokaci ina kwalliya wa wa'annan shashashan ƙauyen wanda bakin talauci ya ishe su to yanzu za ka ci gaba da zama a'a wallahi birni zan tafi na je na samu wani mai kuɗi na aura idan kuma raban ki ana yake fa a wallahi bakin ke sani dan kashi, almajirai ma suke tafiya birni su yi kuɗi ballantana ni da na duk yan matan ƙauyen nan kyau to shi kuma salin kiyaye da shi ya dau hakuri amma kin san ba son sa kika bata mishi lokaci <laughs> da ina son shi amma yanzu na hakura. don na gane cewa ni ba matar talaka mace don haka birni zan tafi don ba zai yi in zauna ƙauyen nan talauci ya kashe na ba amma fa salihi mutumin kirki ne kowa yana yaban halinsa kyan halinsa daban ni kuma mai kuɗi nake so kin ni fa ko da ban je birni ba ban san nawa mutane za su samu gurin mai zuwa ba saboda haka kika sani ko in samu wani daga ciki na aura wannan shine hangen da ba shiga birni ba ga mutumin kirki kin samu amma ki sai sai kin tsaya kin samu wani ya samu kuɗi sannan ki aura abincin ki. Allah bai samu Mu ji hannunka. Zo, zo, zo. Kada Usman kai munafiki ne dama. Abincin ba ka so ka kama shi yasa ka cinye. A'a wallahi zamu wani. Munafiki. Ka samu ba ka samu ba. Ba za ka samu ba. Ba za ka samu ba. Ka je ka. Dan munafurci ka je ka cinye. Ka je. ka je ka cinye me yi wa ka cinye ya ya lafiya ne <laughs> ya jikin malamin a jikin shi da sauki a ah, to alhamdulillah sai a gaya masa a ce mai unguwa ne eh. a gaya masa ni katon lebur Allah zargi ah, kai wai kiri-kiri ina zaune wai mai gari yana so ya jefa da cikin allaka hmm. lafiya to kai masa abin da yake so mana a zauna lafiya yaya zan danka masa dukiyar dukiyar amana amana da aka ban amana kuma aka ce a kula da ita amana a hakkin marayu to ba sai ka ba bori kai ya ba to kina nufin in ba shi in danka masa abin da yake dukiyar da take haramun ce a gare shi to shi wannan mamacin an rasa gana gano danginsa kaga warin mu raba dukiyar nan mu ma mu samu rabon mu tuni ina can ina fama da mai gari ina yaƙi da mai unguwa ina yaƙi da wannan ina yaƙi da wannan yaushe wannan annobar ni tana cikin gidana wace ce annoba to in ba annoba ba ta yaya matar da kake aure za ta dinga ange za ka kaje ka cuta in ci haramun gaskiya ni ba annoba ba ce ka daina kuma ce min annoba annoba ce ka auro na cikin gidanka rana tsaka da da da alaran manu masu ke wanda kafa uwa ta hana mu ruwa gaban hatsi ga dukiya ruwa ruwa kai dai mai gida to ai ni na gaga ta yi maku saboda ya hana ku cin dukiya haram ya hana ku cin wuta balbal ban gane wuta balbal ba wannan wuta wannan dukiya ce wuta balbal mutum yanke jiki ya faɗi mutu a kawo dukiyar za a hannun mu a hana mu cike wuta balbal baiwa wacce idan na yi abu to ba makawa abin nan yakan tabbata a gaske ni ina ji a jikina ta ko ta gagarumar fitina da za ta taso a wannan ƙauye nan kin ga al'amarin kuɗin nan fitina ce wacce za ta kawo mana rarrabuwar kai a wannan ƙauye nan Malam, ni dai abin da nake so da kai, ka ban maganan nan. Ko maganan nan a hankali, ko ba haka ba. Allah yana tare da ni gaskiya. Ni wallahi, da ni shi kawai faɗin amsoshin zan yi. In ya so kawai kowa ya samu kuɗin nan, kowa ya shagalin gabansa. Ke? Wace irin magana ce wannan? Ba ki da hankali ne? yaya za a yi ana kubutar da ke daga cikin halaka ke kuma kina cusa kanki to babu aka san shi marigayin ta yaye an san ta hanyar da ya biya samu kuɗin aka sani ko ma ba ta hanyar halaka bane ba to ke kuma ke asuwa ke wace ce ke da har zaki maganar ya samu kuɗi ta halak ko ba ta halak ba to aje ma ba ta halak ya samu kuɗin nan ba ki gaya min a cikin ayoyin alkur'ani ko cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina aka ba mutum dama aka halatta masa shi ya ci kuɗin amana ato baba mutane ne nawa ne suke cin amana suna da yawa ba akan ma aka fara ba kina kina jin kina jin yan nan ba ko a'a batta ai sai ta haka za ta nuna mana tayi kokarin yanzu muke akan yarinyar nan ki duba ki ga irin wahalar da na sha ba don kuma ba don in samu abin da yake kaina na ilimi yarinyar na duk abin da zan na yi a kanta amma saboda ba ta da tarbiyya muna zaune tana tsaye muna faɗa tana faɗa wannan ya nuna min kai ki gabas da na yi ba shi da wani amfani ni a na kuma na rantse da Allah da na san in na kai ki gabas karatu ba karatun zaki tsaya ki yi ba hauka da rashin kunya zaki koyo ba abin da zai sa an ɓata lokaci na an ɓata kuɗi na in tura ki gabas ɗin nan. Ni wallahi na riga na gama magana to wallahi in na sani faɗa zan yi in ci. Saboda ni haka kurin irin wannan sanyin sai ya rasa mutum ya rasa dukiya har abada. Kullum a ƙauye. Wallahi malami yanzu tsoron yarinyar nan ma ni nake ji wallahi. To yanzu irin wannan abin irin wannan abin da ƴaƴa suke ki duba ki ga iya bakin kokari duk tarbiyyar da zamu bayar yarinyar nan mun bata amma yarinya ki ji abin take saka to Allah shine shaida mu mun iya abin da zamu yanzu wannan irin wannan ɗabi'a irin wannan ɗabi'a da ya'ya za su yi wa yara irin haka ne fa zai sa an aka zo aka ce za a zo a sa mana rijiyar burtsatsi a nan za a ce badala ce za a ce kafirci ne kuma su masu cewar kar a mana rijiyar burtsatsan a gidan nasa Allah kaɗai ya san irin roban da suke sha na robobi ma da ma kala daban-daban ma wani ba mu san shi ba saboda haka shi shi abu da yake gani kowa shi ya san abin da yake cikinsa kuma idan ka danne naka na cikin ka kace za ka hango laifin wani ka riga bata shi to sannan a hankali Allah zai saka mai waya baka cin abincin lafiya ce je ko kiri kiri kiri kiri ina ji ina gani arziki ya tunkaro ni amma mutanen nan sun sa katanga karfe sun garkame ni tsakanin da ita barawo ne kai yaya da girman ka godo godo zaka afko min gida ko sallama babu kai ce aka ce za a taimaka mana kaga sai a taimaka mana kaga ba dan komai ba ai dama ita ita kamar ta ce ne wannan ko ka ci ko a ci ka maganar nan ce aka sai ka zo ka amsa tambayoyi guda ɗaya har guda goma sha biyar ni kuma ko kwaya daya a ciki ban sani ba ya zan je in ci kuɗin nan hmm? to wai ga malamai masu buga kasa ga bokaye kawai shigan duniya da a nemo amsoshin a basu mu karba abin da za mu karɓa